Washington DC. Masu sauraron mu barkamu da sake saduwa a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Sarfil Hashin Gumel. Tare da ni Amina Buhari Auna. To a duk ranar Talata shirin yau gobe na magana ne akan ilimi da fasaha inda a yau ma rana takwas ga watan Oktoba na shekarar 2019 za mu duba muhimmanci ga sana'o'in hannu na gargajiya da ake da su tun iyaye da kakanni irin sirrini da dukanci. Ita sana'a rini da kake ganin ta sana'a ce wadda dama tun iyaye da kakanni akwai ta ba wai yanzu ta shigo ba. ko bature da yake rinin zamani ya kalli irin wannan sinadaran da muke amfani da shi bangaren rinin na gargajiya toka katsi itacen baba kuma wannan rinin amfaninsa a jikin dan adam iya kare shi daga kamuwa daga ciwon kansan fata abin da ya taura shi wannan shigo kayan leda na zamani shine kamar da ko semina za a yi munna muke za a zo da gidan gwamnati a ba mu aikin kafet da jakunkuna sai ga muna ta munna eh, yanzu kuma abubuwan babu sai kaɗa rayuwa dukanci kwarai ko amina mutumin da ya taso a garin gumal duk da dai ba garin dukawa ba ne amma muna da masakar dukawa kamar kowane irin birane masu tasowa amina tabbas wannan haka yake To shirinmu na tafe da tattaunawa da wani ɗan nagada ba na koya ba wanda zai fayyace mana yadda ake gudanar da sana'arsa ta dokanci. Haka kuma za mu leƙa marna a kofar mata da ke cikin birnin Kano domin samo bayanin yadda wannan sana'a ta rin ke tafiya. Sannan kuma muna tafe da wasu amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook. Sai ku biyo mu domin ji duk waɗannan a cikin shirin na yau da gobe. <laughs> kamar yadda muka bayyana muku a farkon shirin za mu duba wasu sana'o'in hannu na gargajiya da aka gada tun iyaye da kakanni za mu fara ne da kawo muku tattaunawar da wakilin mu a kano mahmud ibrahim kwari ya yi da wani marini sunana haruna baffa sakatare na murnar kofar mata a takaice a dunkule ko za ka ɗan yi mana matahiya da bita game da alfanu da muhimmancin wannan aiki da kuke yi eh sana'a rini sana'a ce mai mahimmanci kuma wadda take bayar da ayyukan yi a cikin al'umma duba da yanayin tun daga kan shi zanin zuwa rinin zuwa kulli zuwa yadda za a riga a saida shi sana'a ce wadda take ba da ainihin kasuwanci mai karfi tun daga shekaru sama da biyar zuwa yanzu wannan sana'a ce wadda ta rike arewacin najeriya ma da afirka ga baki daya wanda har yanzu ana alfahari da wannan sana'a a duniya kuma ita sana'a rini da kake ganin ta sana'a ce wadda dama tun iyaye da kakanni akwai ta ba wai yanzu ta shigo ba ko bature da yake kirinin zamani ya kalli irin wannan sinadaran da muke amfani da shi bangaren rinin na gargajiya ka katsi itacen baba wayannan abubuwan su ne abubuwan abubuwan da muke rinin kaya da su muke canza launin fari zuwa shuɗi sannan kuma wannan rinin amfaninsa a jikin ɗan adam iya kare shi daga kamuwa daga ciwon kansan fata shi wannan rini na gargajiya na ainihin itacen baba an yi bincike kenan an yi bincike an tabbatar da cewar itacen baban da muke shuka shi a jihar Kano shine itacen baban da yake maganin ciwon kansa a duniya hmm. saboda haka ma akwai wata makaranta a nan America ana kiranta Wesley College nan Davis Museum a nan Boston sun zo sun yi bincike tsawon shekara biyu kenan yanzu haka sun tura mana da invitation na taro da za a riga na exhibition za su nuna duniya cewa ga irin amfanin ainihin itacen baban da ake shuka shi a Najeriya wannan itacen baba da ake shuka shi a Najeriya duk duniya ba inda ka je ka same shi daga nan Najeriya sai India so akan wannan za su yi su nuna duniya cewar ga hanya mafi sauki wadda ko tafi kowace hanya saukin kawo wa al'ummar duniya maganin ciwon kansa a sauƙaƙe na fata to ana muna maganar reni kuma har ma yanzu an sami wani al'amari da watakila da ba a san da shi ba hakan na faruwa ne a daidai lokacin da wannan harka ta kutarini take ake ta kokawa kamar tana samun koma bayan musamman idan a kwatanta da shekarun da suka shuɗe tartibi menene ne musabbabin durƙushewar wannan harka ga can kuma ah, turawa sun cafa to abin da ya janyo wani harka ta mu ta durƙushe a nan cikin gida duba da yanayin mutanen mu na cikin gida Najeriya suna kyama wannan kayan da muke yi duk abin da aka yi a Najeriya sai ka ji ana ci abu ne mara kwaliti ko ka ga ana gudun wannan sana'a to duba da yanayin abin da muke kira ga al'umma Najeriya shine mutanenmu na cikin gida mu koma amfani da kayayyakin da muka riga muka sana'anta shi a cikin gida to kasuwar abin za ta ci gaba da motsawa amma baka ganin cewa kamar matasan mu ne yanzu ne suke kyamar shiga cikin irin waɗannan ƙananan sana'o'i kasancewar zuciyarsu ta karkata ga uh, ayyuka masu maiko eto eh in ka duba game da yadda kasuwancin duniya yake a yanzu sana'ar hannu ta danne duk wani aiki da za a iya ɗauka a baka a hukumance in kana tunanin cewa za ka je ka yi digiri a baka ofis ka je ka zauna ka yi aiki to wanda suka kirkir shi kansa ainihin ofis din tunda turawa kenan ko ba ruwansu da wannan abin tunanin su zo su join din sana'a hannu don su dogara da mutuncin kansu duba da yanayin yadda cewar yanzu sana'a hannu in baka iya ta ba ba inda zaka ka nemi abinci a duniya amma in dai ka iya sana'ar hannu to za ka riga ka tsira da mutuncinka a yanzu ka duba wannan sana'a tamu matasa suna gudunta amma ba san irin arzikin da yake cikin a cikin ta ba mm. kuma duba da yanayin yadda in ka duba za ka ga cewar sana'a ce wadda ya kamata a ce ma an sata a cikin wani tsari na koyarwa mm. wanda ya zamto cewa kowa a eh, makarantu kowaye kai in har za ka riga kai karatu na zamani to a haɗa ma da sana'ar hannu duba da yanayin cewa ka je kai karatun to sana'ar hannu kuma ita ta dike wannan wannan karatun da kai har ka zan waye kai a rayuwa wannan abin na kyamar da wato matasa ke wannan sana'a ta ku ta eh, bai tsaya fa kawai ga su yaran da suke tasowa a yanzu ba ma'ana na wajen gari ko kuma na wajen unguwanni irin na nan har ma waɗanda suka gada iyaye da kakanni an ce kamar ba sa shiga a dama da su a wannan harkar eh gaskiya an ka duba manya ma yanzu suna kyama wannan sana'o'i namu duba da yanayin cewa an dogara da kayayyakin da ake kawo da kasashe ketare amma yayin da za a ce su kansu da kan shugabanni masu mulki 'yan siyasa da kuma masu kuɗi na najeriya za su koma amfani da irin kayakin da muke da shi a najeriya to za su ga cewa talla suke mana a wasu guraren in sun ji kamar yanzu aliko dangote ai dan arewacin najeriya ne dan jihar kano ne yayin da zai tafi wasu kasashen gudanar da kasuwancinsa wanda yake gudanarwa na zamani ya zo mu bashi irin kayakin da muke yi a nan kuma na kofar mata irin su gaban hankaka irin su farin kano su dan bara sai saka a jikinsa in ya je wannan gurare shi kansa da kanan ya kara shiga cikin harkar kasuwancin mu na amurna kofar mata wancan ko ya zama maka mafatina business ne idan ya riga ya je da wannan kayayyaki za a ga su tura wanda ya je zai kasuwanci da su akan harkar gishiri ko omo za ga suna tunanin cewa wannan ma muna so a ina ka samu wa ina zancen rashin ina alakar rashin shiga da matasan nan suke yi wannan harka ta ta sana'ar hannu ta rini hmm. da kuma rashin sayan kayayyakin da ba a yi a cikin gida menene alakar na to halaka shine na farko akwai matsala guda biyu hmm. na farko kayayyakin da muke a cikin gida a najeriya ya zamto cewa wasu baki sun zo sun dakatar da wannan sana'ar da muke yi duba da yanayin rini da kake ganin sa rini sana'a ce da take ba matasa rabinu da dama a cikin gida najeriya kuraɗen shiga so amma matsalar da muke fuskanta a yanzu cewar baƙi da suke ƙetorowa da kayayyaki zuwa cikin ƙasar nan sun zo sun kashe mana kasuwancin da muke yi mu namu ɗan cikin gida duba da rinin zamani rinin zamani da kake gani rini ne wanda yake taimakawa matasa ta ɓangaren sana'ar nan za su dogara kansu su biya wa kansu kuɗin makaranta su je duk inda za su je a cikin mutunci suna da sana'a amma duba da yanayin cewa yanzu rinin zamani ya lalace shigo ake da shi daga kasashen ƙetare daga China matasan mu yanzu aikin yin ya kare babu shadda da zaka siya naira dubu biyu a baya ko dubu ɗaya ɗari biyar ka ba da dubu ɗaya a rina maka yanzu ta koma farata ma sai ka siya ta naira dubu shida sannan kuma sanadarin da muke amfani da shi a yanzu a nan wanda muke ainihin gudanar da rinin a baya idan ka ba da rinin naira dubu ɗaya za mu sai kayan ba zai wuce mana naira ɗari biyar ba kaga mutum ya samu riba naira ɗari biyar kuma an ma aiki mai inganci kan ba za su koɗe ba amma duba da yanayin yanzu kayan da ake shigowa da shi ana shigowa da kayayyakin da ake ainihin rinin da fertilizer takin zamani sannan daga lura shi kuma wannan fertilizer din yana haifar da ciwon kansa a cikin fata sannan ita ko wannan galura in ka duba kana sa ta yau gobe rana tana dukan ka wannan gumin yana taba ta za a ga kalar gaba ɗaya ta koɗe ta jeme amma duba da irin rin da muke a cikin gida idan muka rina maka kayan ka sai dai ya mutu da wannan kalar ba za ta canja ba wai yanzu <clears throat> yanzu kana ganin cewa misali idan da za a ce watakila mutanen cikin gida najeriya za su dinga amfani da kayan ginin na gida eh, matasa za su rungumi wannan harka ta ko kuma a dole dai sai dai a wata hanyar inda eh, eh, mutanen cikin gida najeriya za su koma amfani da kayayyakin da muka a cikin gida ina tabbatar maka matasa za su rungumi sana'a nan ɗari bisa ɗari duba da yanayin yadda ita wannan sana'a tana daidai yanzu da zamani mun zamanantar da ita ta zama daidai da zamani hmm. idan riga kake zuwa ka siya a boutique naira dubu shida dubu bakwai to ka zo muna da rigar da za mu yi maka a naira dubu ɗaya da ɗari biyar wadda ta fi waccan kyau wadda daga wata uwa duniya ma tura suke biya kuɗin jirgi su zo su ga wannan sana'a ta su sai irin kayayyakin da muka riga muka yi na wannan masana'anta ta murna kofar mata can gashi kana cewa wata cibiyar raya al'adun <clears throat> gargajiya da sana'o'in da a can amurka ta gano cewa wannan abin da kuke yana da alfana ga kiwon lafiyar bil'adama ma akwai wani abu ne watakila tsakanin hukuma ta ta nan gida najeriya misali ko ta kano da kuma abin da su waɗancan amurka suka gano babu duba da yanayin cewar wasu abubuwa idan ka duba idan suka zo su wannan tura za su shigo a matsayin bincike idan suka yi binciken suka tabbatar mana daga abin da suka samu da dalilin wannan bincike nasu to mu muna kokari ta yadda za mu ga cewa hukuma ta shigo ciki duba da yanayin ba mamaki za a iya samu mana da wata hanya da za a kara bunƙasa wannan noman itacen baba shi wannan noman na itacen baba a duniya ya zama ka zo ka noma abin da ya danganci shinkafa ne ko wani abu da yanzu ana daukan wannan abubuwa suna da daraja to idan aka noma itacen baban ina tabbatar maka ko gyada ko auduga wannan abu zai zamto cewar zai ba wa manomanmu da matasan ayyukan yi sannan kuma su wa'ancan mutane da suka yi wannan bincike za su iya zuwa su ce suna neman a kawo musu wannan itacen baba kwantena kaza ko jirgi kaza suna bukata akwai wani abu da za su yi bangaren magungunan ciwon fata da shi amma idan ka duba yanzu ita kanta yanzu shi kansa irin rinin itacen baban ne ma ke kare duba da yanayin cewar ba a noman kenan to noman nasa ya zama kara ya zama dan kadan tun da manoman sa an kwadaita masu noman shinkafa da noman su auduga da wayes ya fi wannan noman audugan mai noman itacen baba muhimmanci. <laughs> Waya ina da ina ne ake noman shi baba? To ana noma itacen baba a dawakin kudu, ana noma shi a kura, ana noma shi a wannan gari gwarzo. ana ake noma shi mu 'Yan Kano duk Kano kuma wanda ake nomawa a cikin gida jihar Kano shine itacen baba na asali shine itacen baba wanda yake maganin ainihin ciwukan fata na kansa duba da yanayin cewa a lokacin da wayannan mutane suka zo daga America wannan makaranta ta Boston uh, Wesley College suka zo suka yi wannan bincike sun je ainihin kudu a nan abekuta suna ikirarin suna da ainihin rini na ainihin indigo to da suka je bayan sun riga sun yi bincike sai suka tabbatar da cewar mutanen abekuta suna amfani da synthetic indigo dye ne ba sa amfani da ainihin itacen baba suna amfani da wanda ake kawo musu da kasashen ketare saboda shi itacen baba akwai shuka sannan kuma akwai ainihin itacen baba akwai wanda ake kiransa foda indigo foda to yanzu waɗancan mutanen sun kace kamar sun gayyace ku a nan ko um, uh, kun san sanar misali wa hukuma ko gwamnatin kano game da wannan goron gayyata kuma yaya kun amsa goron eh mun karɓo goron gayyata su duba da yanayin cewar ita kasan ko kuce gwamnati akwai irin tunaninta wata in ta zo za ga tana kokarin bunƙasa haka gargajiya wata kuwa za ga hankalinta akan kwallon kafa yake wata kuwa za ga hankalinta yana kan wani guri amma duk da hakan ba za mu ci a gwamnati ba ta kula da al'amuran mu ba muna musu fatan alkhairi cewar ya zama lallai su shigo cikin harkar mu saboda wannan abu da muke kai a yanzu an watsar da shi a baya amma ya gaza shi an kara mana kaimi akan cewa abin da muke sana'antawa a nan cikin gida Najeriya musamman ainihin rinin baba abu ne mai mahimmanci wanda yake ba duniya ma contribution mai karfi duba da yanayin cewa ita gwamnati tana da idanuwa da hanyoyi da yawa to muna kai kukan mu ga gwamnati ta shigo cikin al'amuran ta zo mu riga mu nuna mata ainihin wannan takarda da aka aiko mana da invitation in akwai yiwuwar za ta iya san fasarin ɗinmu mu je mu ga irin ainihin yadda aka gudanar da wannan taro to muna eh, kira ga gwamnati hankalin ta da mu. kamar lafazin ka suna cewa akwai dan gibi na sadarwa tsakanin ku da gwamnati eh gaskiya akwai dan gibi na sadarwa tsakanin mu da gwamnati amma alhamdulillah ba za mu iya cewa gibin mai nisa bane gibin na kusa kusa ne ko muna kira ga gwamnati cewar an sha Allah za ta dubi wannan kuka namu ta shigo cikin al'amuran abin da suka danganci ainihin wannan sana'a tamu. Kenan idan ta shigo hannu dumu-dumu kana ganin duk waɗancan matsaloli da ka ayyana a baya za su zama tarihi kenan? Kwarai kuwa ta taɓa shigowar ma kuma abubuwa suka fara zama tarihi to yanzu ma muna kira ta kara dawowa duba da yanayin a baya a lokacin national convention 2015 sun zo sun sai wannan kayayyaki da muke sana'anta a murnar kofar mata kuma wannan kayayyaki mun samu kasuwancin sa sosai mutanen da suke murnar kofar mata sun samu arziki a wannan kaya da suka riga gwamnati ta siya ta yi amfani da shi wajen nuna wa ainihin duniya jihar kano jiha ce mai tarihi tana da irin kayayyakin da za ta iya nuna wa duniya cewar wancan mutumin da ka gan shi dan jihar kano ne saboda gashi ya sa kayayyakin da ake yi a cikin gida jihar kano so wannan abubuwa da suka riga suka gudanar da shi a kanmu alhamdulillahi mun ji daɗi ko muna fata gwamnati ta ƙara ƙara ƙaimi duba da yanayin cewar sana'a hannu ita ce sana'a da ya kamata a ce ta ɗauka da mahimmanci wajen kau da talauci da fatara da kuma rashin aikin yi To mazalla gaskiya Amina in hannu irin wannan bai kamata a ce an bar su sun gushe ba saboda idan aka ɗauke magana samar da aikin yi akwai batun alfahari da duk wani bahaushe zai yi ganin cewa wani abu wato ba wani abu bane tun iyaye da kakanni aka gaji wannan al'ada. wannan haka yake sarfilu yanzu dai bari mu kawo muku wasu kaɗan daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na facebook inda muka tambaye ku menene muhimmancin riko da ingantattun sana'o'in hannu wanda suka danganci abubuwa da aka gada tun iyaye da kakanni ga kuma yadda kuka amsa mana amsan mu ta farko ta fito ne daga suleiman abdulhamani wanda ya ce hakan yana hana ɓacewar irin waɗannan sana'o'in To sai kuma amsar Yazid Dahiru Mani da Janaidu Amadu Doro inda suka ce muhimmancin yana da matukar amfani saboda kare su daga gushewa a doron ƙasa a tashi lafiya. Sai kuma amsar Shehu Adamu Rajau ya ce babban muhimmancin riko da ire-iren sana'o'in nan shine ba za a manta da asali ba kuma hakan yana da kyau sosai domin dai an ce kowa ya bar gida gida ya bar shi amma fi wayewar zamani na yi wa hakan tarnaki. To sai kuma amsar mu ta ƙarshe a yau daga wurin abubakar kawo girgir inda ya ce kaɗan daga cikin mahimmancin akwai hana matasa zaman kashe wando kana zai farfado sana'o'i da aka gada daga wurin iyaye da kakanni to amma sannu a hankali zamani na ƙoƙarin kawar da su wanda hakan barazana ce babba mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. To yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku hira da Muhammad Kwari da wani ɗan naga da ba na koya ba a fannin sana'ar dukanci. Yawa Alhaji yaya sunan? Sunana Suleiman Abubakar. Hmm. Gashi na ganka a zauren ka na kuma kana aikin dukanci. kaman za a yi shekara nawa ana wani aiki? Na fi shekara arba'in ina yi. Don gutun zan tashi na karami ciniki ga babanmu ce. Kuma ni ma na gada nake yi. Eh. Hmm. wai tun a wannan shekarun arba'in da ake wannan sana'a da me da me ake yi ne a wancan karan muna yin jakankuna wallet da tumtum da wasu yankuna yanzu ba yin su shamsham da sauransu za ka iya zayyana mana yaya ko ka wasafa mana yaya kasuwar take sana'ar yanayin kasuwar ya take garawa a waɗancan shekaru a wancan shekaru gaskiya sana'a ta fi garawa da akwai baki masu zuwa turawa da sauran 'yan najeriya su siya yanzu kuma shigowar harkoki na kayan turawa ya rage wa namu amma da kuma kana cewa ha turawan eh, suna zuwa kwafa suka yi daga gurin ku kenan ko kuma yaya to sun kwafa daga gurin mu kuma mun kwafa daga wajensu kaga an yi musaya kenan kai tun da wannan sana'a ce ta haife ka dama eh, kai a gida ka koya kenan ya kai ka koya yadda na koya mahaifinmu ya ɗauke ni ya kai ni wajen wanda suke masa aiki na fara koyo daga nan wasu kuma suna zanen su aiki wajen mahaifinmu nan ma na da koya a lokacin ka ce mana kuna jaka da walid da watakila ta kalma ma wani Allah mm. kenan abubuwa a nan gida ake sayan waɗannan kayayyaki idan kun yi ko kuma a sai turawa in sun zo kuke sayar musu ko kuma a fitarwa ake ake kai musu inda suke a lokacin akwai ana zuwa har gida a siya kuma ana fita da su kasashen afirka baki za su zo daga nan abokan cinikin iyayenmu za su dinga tafiya da su su kamaru su ghana da sauransu duk suna fita da su su wani akwai wani abokin babanmu alai zubar da ya mutu kwarki zubar kwana. zai yana zuwa dutse ya zo ya siya da kuma alhaji jafar dan mala a zo siya su fita da su gana ina ne tauran su tiyawa zuwa siya eh, to yanzu kuma babu wannan wai a lokacin da kuke ta wannan sana'a da ka fara ka tuma kana matashi misali har ka zuwa yanzu ka ji sha'awar ka yi wani abu ba wannan sana'a ta dukanci ba eh gaskiya tunda ina son ba harkoki na ina son wasu sana'o'in amma wanda wannan gama ita kama ni ta zai mun jike gaba da man fitar jiya. ina nufin a can baya tunda tana garawa watakila ana samun wadatuwa da bukatun da ake da su eh, eh, an taba tunanin cewa a wancan lokaci bara in aje wannan sana'a ta dukanci duk da ina samun biyan bukata in je in tinkari wata a gaskiya ban taba yi ba ba na ma sha'awar wata harkar sai ita kurin eh. daga baya ne da abubuwa suka fara ja baya eh. daga baya da abubuwa suka fara ja baya shine mutum yake tunanin shi ma ya tsalle koma wani gurin eh. ko ya samu abin da zai kara ya haɗa shi harkokinsa um, lokacin kai kana yaro ka fara kuma watakila da ire-irenka abokanka sa'o'inka da mayayyanka ko makamantansu haka yadda kuka yi dodo kuka yi ta koya sana'an nan a waɗancan shekaru yanzu ko yara da jikokinku yanzu ku ku suna sha'awar su shiga wannan harka ta dukanci eh gaskiya wasu suna sha'awar su ko zan je wani gurin saboda ka san an haɗu gu ɗaya abubuwa za su taɓarɓare wani ya sai ya leƙa wannan wani ya leƙa nan gurin kudin da ya haɗa a rufa juna asiri watakila eh, zancen tunanin a raba hannu ko a raba kafa yana da nasaba kenan da watakila ja baya da kasuwa ta yi ko kuma a'a sha'awa ce ta yara wannan zai ce ni kaza nake so a gaskiya ja baya ne ya jawo inda ba a ja da baya babu wani wanda yake son ya fito wani guri sai dai ya zauna a nan yi. ya sana'anta a zo a siya ko kuma ya je Legas ya sana'a tun da ana zuwa har Legas aiki eh. a wancan kara yawwa yawwa eh yanzu ku ba jin akwai mai zuwa Legas wannan aiki hmm. Inda ya dan Najeriya ne amma menene kake ganin ya sababa wannan eh, taɓarɓarewar wannan sana'a ta kuta dukanci duk da muhimmancinta abin da ya taɓarɓara shi wannan shigo kayan leda na zamani shine kamar da ko semina za a yi munna muke za a zo da gidan gwamnati a ba mu aikin kafet da jakankuna sai ga muna ta munna eh, yanzu kuma abubuwan babu su sosai sai kaɗa eh. eh. wasu kuma da suna ganin cewa kamar yaranmu na zamani ne yanzu matasa ba kasafai suke bukatar wato wace suke rungumar sana'o'i irin waɗannan sai an yi gumi ake samun na kaiwa bakin salati ba har yanzu ne 'ya'yana suna yi hmm. har yanzu har da mata suna ya'yana hmm. mata suna yi ko wanda ya ebo ruwa shi ma yana yin harkarsa eh. kawai dai watakila tunanin araba kafa nan kamar yadda kafa ɗaya yana da nasaba da rashin kasuwar garawar kasuwa to tun da haka ne me gwamnati take yi to gwamnati za ta kokarin kullum son ta taimaka mana hmm. kullum tana tunanin tunanin ko muna fatan ta shigo ta taimaka mana kullum ana wannan mitin din kai iyaka idan da watakila za a tambaye ka tun da yanzu ah, mafi karanci ka ce shekara arba'in kana wannan harka da za a tambaye ka ya za a farfado da kima da darajar harkar sana'ar dukanci me za ka ce wa waɗanda suka tambaye ka abin da zan gaya musu faɗa abin kamar yadda za ga an zo daga kamaru daga niger daga ina da ala zuwa sai kayan fatar a fita da su a kai su kashin duniya a kai su misira su cana su ina ne to rashin fitar da su ya jawo abubuwan sun ragu don ana fita da su nan tsoron ba ka samu wajen da aka zauna ba masu kama min aiki da shauransu to zuwa ka gani ne kaɗai ne ina da yaran wasu na lungu suna yan harkokin da abu ya zama na zamani mm. suna huluna da takalma da shauransu mm. eh. amma ba ka ganin cewa watakila eh, wannan zance da kai na amfani da leda da za a daina shi kimar dukancin za ta dawo? eh kimar za ta dawo Allah yadda tun da za a daina shi a kama fata sosai kima za ta dawo ma ai kuma akwai eh, tsada yanayin tsadar kayayyakin yanzu in kai min jakar fata hmm, sai ka ji kudin ta tsaba ba misali wannan gaskiya ne akwai tsada kuma kwarin su ko ba ɗaya ba ne eh. ka tun da akwai kwari dole ka samu tsada yaya kake ganin gwamnati za ta shigo ta inganta ta zamanantar da harkar dukanci ba tare da an kawar da bangaranta na gargajiya ba misali waccan kima ta ta gargajiya tana nan amma kuma an yi ta za ta tafi da zamani. Eh, to yadda in aka zo aka jawo mu a jika aka ce ya za a yi mm. kowa zai kawo tasa basira tunda mutum ɗaya ba zai iya ba wannan ya kawo na kawo sai ga an taru an tabbatar da abubuwa eh. idan eh, al'amura suka ci gaba da yadda suke na jan kafa ko kuma koma baya da ake samu yaya kake ganin makomar sana'a irin taku musamman dukanci din eh, tun al'amura sai ka suna nema su bata kwata-kwata a ne sai dai dan kaɗan tun da da an gazo masu dajiya ɗinkin hannu kawai mutum yana aure da dajiya hmm. ya kuma rike iyalinsa da dajiyar kaga yanzu kuma ina dajiyar babu ita da yawa sosai babu jankun za a dajiyar kuma ya zama na zamani dinki wannan na matashi za ga wata macen da shi ba ma ta so ta bar unguwan nan saboda wannan sana'a eh. mutum ya sha zuwa nan unguwar ya kama haya eh. wallahi ba zai tashi ba ko ya gida yana nan unguwar sai dai sa wani haya a can eh. saboda abubuwa suna ci gaba tun zamani mai martaba wallahi in ado idan ya zo nan mm. kusan a jirma in ya zo nan za kowa yana sha'awa kowa yana aiki ana wai yakan zuwa yakan zo ai akwai wasu a darma yakan zo eh. idan ya zo ya ga kowa lafiya wallahi da aka ce dan iska babu dan iska a duka wallahi kwana ake ana aiki kowa yana aiki i wallahi i wallahi kuma har yanzu azumi ya zo hmm. ka ba za ga yara suna ta kwana ana ta aikin wurina da cauransu da jankura har gobe na yi hmm. sai dai raguwa da abubuwan da ya ba kamar da ba kenan dai matasa za a iya cewa suna son wannan sana'a har yau har gobe illa iyaka dai abubuwa da ba sa garawa yadda ya dace wallahi matasa har yau suna so an har yanzu yana suna yin aiki mata ta mata ne don babu ba da <laughs> tsuwa ba tsuwa ba tunda ita ma unguwa ce eh, eh. ita ma yar gado ce yar gado ce <laughs> inda harkar matashi da iyayenta ba eh. wanda ya fi su harkar matashi a unguwa hmm. kuma ko yanzu in aka kawo wani abu zaka kullum ko ni kaina na rufa layu ita ma ta rufa layu wanda za su kawo rayu guru eh. kan mutum daga nan dukan ya fara daga rufin laya hancin takalmi da shauransu hmm. har yanzu na yi kuma ya'yana ma suna yi <laughs> menene fatanka ga wannan tsari na sana'ar dukanci musamman idan muka yi la'akari da yadda matsalar rashin aikin yi ta dabaibaye wato wannan al'umma tamu yaya kake ganin watakila sana'ar dukanci za ta taka rawa wurin warware matsalar rashin aikin yi da yin ayyuka na miyagu a tsakanin matasanmu. Eh alhamdulillah in dai za a faɗi abin a shigo a dinga siye wallahi iskanci zai ragu. Mm. Don har yanzu duka ta irgicin cikin da bamu da 'yan iska wallahi. Saboda sana'ar ko yanzu zaka da yaran ka shiga lungu suna nan suna yi. Yanzu zaka ɗana zai ganin da ita ya fita yana yin huluna. ta ma jaka ta irin wani sai taimaka jakar ta fata. Eh. da hakan aka haɓaka al'amura ne komai zai tafi Allah yadda me kuke kuna buƙatar wani abu yanzu na zamani ne misali wanda zai tafi taimaka muku wurin tafiyar al'amura da kamar kekuna mm. wanda za mu dinga sarrafa su mu ma da inji wanda za dinga ko da ba wuta mu dinga amfani da shi na gane ana da alaka ko kuma ana dan tuntubar hukuma game da wannan ko ta karamar hukuma ko jiha ko wani abu kwarai kuwa muna hudu da gidan gwamnati ai yanzu in Allah ya sa ka aiki ya samu za ka an neme abin ba amma daga nan fa daga nan kenan <laughs> su ba sa dan kirkiro wani abu su ce bara mu kawo wani tsari wanda zai cicciba mutanen na duka sai dai nan gabatun tunda ana kullum ana hankorin yin za a cicciba wani kullum magana tana nan To ƙarshen shirin namu na yau kenan insha Allahu sati mai zuwa za mu ji sana'ar jima. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa ni Amina Bahari a nake cewa ku huta lafiya. Ni eh, tattabara ta